da alamu bakon da aka raka ya dawo yanzu haka kwanciyar hankali da aka samu na wasu shekaru na fuskantar barazana hakan ya biyo bayan fashewar tagwayen bama-bamai wanda ya salwantar da rayukar jama'a da kuma jikkatar wasu da dama wasu da wannan lamari ya rutsa da su sun yi wa arafai hausa karin haske sunana ibrahim abubakar jiya ne dai misalin karfe daya haka to muna zanne muna cikin zama sai muka ji bom ɗayan ya amsa to da ya tashi muka tashi muka gudu muka shiga cikin gidan sarkin fawa can bayan mun fito zan je wurin sai wani abokin nake hana ne yake ce mun gwaran tafi gida to na tashi zan koma gida kenan sai na biyo rutsa da mu wallahi lokacin da na farfado na ga mutane kace kace kam a cikin jini idrisu wato ina zaune ina kasa kayan gwanjo masallaci na malam bakwala masu abin suka dawo wajen yan gwanjo kusa da aka ta da shi a nan ni ina ebe kayana zan kai shago shikenan sai na da abin ya zo shikenan sai na kwanta to na kusa da ni ya rasu ko mutane nawa ne suka rasa rayukansu a wannan hari kwamishinan 'yan sandan jihar adamawa abdullahi yarima ibrahim yana cewa zuwa yanzu mutum 29 ne don akwai wanda suka wanda ya mutu daya hanyar yola yanzu kuma kamar da kuka gani mutum 24 ne ke asibiti mutane goma sha biyar an yi treating ɗinsu an sallame sun tafi gida to kamar wani matakai kuka ɗauka tun bayan tashin bam domin kare al'umma da dukiyoyinsu a wannan yana ganin kai zaka faɗa fiye don ko ba ko bi kaga abin da muke ci. kuma kusan duk wani wanda ya zama involve a ciki daga civil defense har road safety ga suna kowa yana iyakan kokarin shi da only abin da muke lakin muke tsoro shine gaskiya haɗin kan jama'a muke fata Ah, jama'a suna korafin cewa jiya ma a cikin asibiti na an kama wasu da kayan fashewa mai gaskiyan wannan bayani a wannan karya ne a wani halin majinyatan harin bam din suke ciki sunana dr ezra mikaelu sakawa ni ne pm a wannan asibiti mutum sha ɗaya muka tura yola jiya ɗaya a hanya ya je ya ce ya fasa tafiya ɗaya ya rasu a hanya kuma so yanzu nan guda tara suna fmc yola duka duka mutane hamsin da shida muka gani banda hamsin da shida nan mutum ashirin da tara suka rasa rayukansu yanzu kusan talatin suna karɓar jinya yanzu a nan da ya kawo ziyarar gani da ido mataimakin gwamnan jihar adama injiniya martin nasir babale ya bayyana wa arafai hausa abin da ya gane wa idanunsa to wannan abin ya damu kowa ba nan adama kadai ba ba nan mutanen mubi kadai ba najeriya gaba daya kuma sa tsammani wani abu zai faru haka kuma domin boko haram sun riga an fitina nasu to amma dai zuwa mu na bar gwamna yana tight security meeting a yola dama za mu ta tare da shi shi kuma mun zo nan mun ziyarci wayanda suka ji ciwo wani hali kuka samu wayanda suka samu rauni a ah, akwai sauki gaskiya wannan shine hari mafi girma da aka gani tun bayan da aka ceto garin na mubi a hannun yan kungiyar boko haram a shekarar ta 2014 ko da yake an samu wani harin bam a masallaci a watan nuwamban bara wanda shi ma yayi sanadiyar macewar mutane da dama ahmad alhassan yola arafai hausa